Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na Lahadi, biyu ga watan Rajab, hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu, daidai da sha ɗaya ga watan Mai shekara ta dubu biyu da sha uku. da ci gaba da karatun littafin ilamul muwakka'in rabbil alamin na shamsuddin abi abdullah muhammad bin abi bakarin al-ma'aruf bibin al al-jauziya allah maraukin sarki mai sakayya da alkhairi kun gade muna ƙarƙashin muƙaddiman wannan littafi a inda malam yake bayyana mana cewa mafificin abin da ya kamata a yi gogoriyo wajen a same shi a ribace shi kuma shi ne abin da dukkanin wani mai neman ya samu amfani yake ƙoƙarin ya amfana da shi. Allah ya ce shi ne ilimi da kuma aiki. idan ilimi ya zama annafi'u aiki kuma ya zama a salihu to shikenan bawa ya riga ya rabauta amma idan ilimi zai samu amma ba ilmin nafi' ba aiki kuma ba zai zama amalin salih ba to bawa ya riga ya tabi domin duk ilimin da ba zai zama wanda zai kai ka zuwa ga turba ta tsira ba to ka shiga uku idan ka sake wannan ilimin ya shiga cikin aikinka to shi ne sai mala yake cewa wala na ja ta lahu illa bi ta'alluqi bi sababihima bawa ba zai taba tsira a nan gidan duniya ba dole sai ya yi ruku ya makalkale ma abin da zai zama sababi da zai saman mai waɗannan abubuwa guda biyu al'ilmun nafi wal amalin salih faman ruzikahuma ma’ala ya ce faman ruzikahuma duk wanda Allah maɗaukin sarki ya azarta shi waɗannan ababe guda biyu da faza wa ganima hakika wannan ya rabauta kuma ya ganimantu wa man hurimahuma duk wanda aka haramta mai waɗannan darajoji guda biyu falkhairu kulluhu hurima to wannan gaba ɗayan alkhairai na duniya da lahira an haramta mashi وهما مورد قسام العباد إلى محروم marhumin wa ومحروم bala ya ce wannan ne dabar da ake kasabta bayi kashi biyu bawan da yake marhum wanda Allah madaukin sarki ya zaɓa bawan da Allah madaukin sarki ya girmama bawan da Allah madaukin sarki ya sa yana daga cikin 'yan dama ga Allah to su ne waɗanda Allah zai azarta shi ya dace da ilimi mai amfani da kuma aiki na ƙwarai kashi na biyu su ne bayan da Allah maɗaukin sarki ke adawa da su kuma suka zama ‘yan adawan Allah waɗanda Allah maɗaukin sarki bai nufi ya shiryar da su ba kuma bai nufi ya ni'imtar da su duniyarsu da lahiransu ba su ne waɗanda aka haramta musu ilimi mai amfani da kuma aiki na ƙwarai a duniya baki ɗaya mutane an kasa su a bisa wannan nahiya gida biyu ko dai waɗanda Allah maɗaukin sarki ya zaɓa ɗincin su ne waɗanda suke marhumai ko kuma waɗannan da suke Allah maɗaukin sarki bai yi da su su ne maharumai to sai ka zaɓa ɗaya daga cikin gidan da za ka shiga ko dai ka shiga nan ko ka shiga manan shi sa mutum in ya zauna kawai yana cika bakin cewa wai ai ya iya sallah ai yana kaza Allah za ka wahalar da kanka mutum biyu ne kawai ko dai Allah ya azata ka da wancan ko ya hana ma wabiha malai ce kaga da waɗannan ababe ne guda biyu ya tamayya barru min alfajiri ake iya tacewa da tantancewa a gane wanda yake mai bin Allah ne da kuma wanda yake tantagariyan fajiri ne wata min algawi da kuma wanda ya zama bawa ne wanda yake da takawa da yake bin Allah da kuma bawan da yake taɓaɓɓe wanda ya kauce ma Allah wa zalimu minal mazlumi kuma daga haka ne ake iya tantance wane ne azzalimi kuma wane ne aka zalunta walamma kana al-ilmu lil amali qarinan mala yace yayin da ya zama ilimi da aiki agwama suke aminan juna ne wanda bayan da za a yi su wa shafi'an sannan kuma shufa'an juna ne muddin da aiki to dole da ilimi muddin ba ilimi ba aiki muddin ba aiki ba ilimi dole waɗannan shafa'an juna ne bayan da za a yi kai sallan asuba raka ɗaya ta yi dole sai ka kawo ‘yar uwarta na shafa'inta’ kun gano wannan da kyau ku to idan ka sami ilimi mai amfani sai baka yi aiki na kwarai da shi ba to ka shiga matsala in kai ta yin ayyuka na kwarai na kwarai na kwarai amma kuma babu ilimi mai amfani shi ya haifar da wancan aiki na kwarai shi ma zama shirme shi yasa dattijan malami mala abubakar mahamudu gumi yake cewa karatun hadithi da aiki da shi domin shi karatun hadisi ilmun nafi'u ne aiki da hadisi kuma amalun salihu ne Ya ce shi ne kaɗai zaman lafiya ga musulmi ilimi ne mai yawa wannan dattijan ya tattara mana ya dunkula ya miko mana to amma so da dama mutane sun kasa fahimtar wannan a duk lokacin da kai aiki da ilimin da Allah madaukin sarki ya sanar da kai to Allah zai ƙara maka ilimi mun gano wannan da kyau ko to me ke sa aiki tsoron Allah ne shi sa ya ce fattaqullaha wa yu'allimukumullah ku ji tsoron Allah sai Allah maɗaukin sarki ya ƙara muku ilimi Allah ka ƙara mana ilimi mai amfani wa sharafuhu li sharafin ma'alumihi tabi'an mala ce in ka ka samu ɗaukaka ko in ga ka samu matsayi da fice ko to yana da alaka da dangantaka ne ga ɗaukakan da abin da ka samu ilimi a kan shi a duk lokacin da mutum ya ba alkur'ani da sunna kulawa wajen koyansu da karantar da su kiyaye su da kare su to sai kaga Allah madaukin sarki ya ɗaga shi ya sa shi ya yi fice Tun lokacin da mutum ya juya mu waɗannan ilmomi guda biyu baya to duk ilimin da ya je ya nema bai dai kai su ba ko to haka matsayin shi da ficen shi ɗaukakan shi da komi shi ba zai taɓa kai irin na wancan ba ka gwada ka gani malam wane ya ɗauki alkur'ani da hadisan manzan Allah ingantattu yana karantarwa kai kuma ka ɗauki kowane irin ilimi ne ka je karantarwa sai kaga shi ɗin nan Allah maɗaukin sarki ya ɗaga sunan shi ya ɗaga ilimin shi ya sa ya yi fice irin yadda kai ba za ka samu wannan ba shine mala yake cewa wa sharafuhu irin sharafi ɗaukaka da mutum zai samu yana da alaƙa ne sannan ya danganta ne li sharafi ma'alumihi dangane da ɗaukakan da abin da kake koyo na ilimi yake da shi ta tabi'an wannan yana bin shi ne kuna gane wannan kaga duk lokacin da aka ce maka ga wani malamin hadithi a ko ina yake sai ka ga Allah madaukin sarki ya sa ya fice ko a ina yake saboda wancan nazara da annabi ya ce naddarallahu mri'an sami'a maqalat ita ke bin malaman hadisi kuma za su ta ganin amfaninta Malai ce, Kana ashraful ulumi alal itlaq to, ilimi wanda ya fi kowanne ɗaukaka, kuma ya ce, Sake ba ƙaidi, duk wani ilimi, mun gano wannan, da za ka je ka nema, ko na menene, to, babu ilimin da ya kai ilimin tauhid, ilimin tauhid ya ɗaukaka. Idan ya kasance, ka ɗauki alkur'ani da hadisi za ka karantar. amma janibin da kafi ba ƙarfi shine janibin abin da ya shafi tsarkin hali zamantakewa al'amura na abin da ya shafi kasuwanci za ka ɗibo ayoyin hadisan waɗannan abubuwa kana karantawa za ka samu ɗaukaka amma ba kamar wanda ya ɗibo ayoyi da hadisan tauhidi ba ka kalla da kyau malaman da suka tsaya ma tauhidi ana ta maya da su su ake jin labarinsu kuna gane wannan da kyau ko amma malamin da yake cewa shi wallahi so yake zauna lafiya da mutane shi baya son ya faɗa da kowa shi baya sukan su kowa Allah zai ga yana nan zaune biyu sukan kowa ba mai sukan shi amma kuma ya ta rikici da mutanen kirki wallahi ko a layinsa ba za su zai tada kura wallahi malam yana tada kuran zai koma kan shi amma daga lokacin da ka ɗauki ilimin tauhidi ka ce za ka yi gwagwarmaya wajen ba da kariya dangane da abin da ya shafi tauhidin nan Allah madaukakin sarki zai ɗaga ka ba ɗan ƙarami ba jama'a mun gano wannan da kyau ko to kuma abin da mutane yanzu ba su so kenan duk in ka ana zagin malami wallahi tauhidi yake karantarwa duk in ka ya ƙi yadda ne a zo da wani abin da zai ɓata aƙidan shi ko aƙidan al'umma amma in wanda kawai shi eh, to shi kenan are tafi dai lakum dinukum waliya din la durrukum man balla idza daitum irin wanda suke fassara waɗannan ayoyin su bankare su ko to su zaka same su ba abin da ya dame su to kuma sai ga Allah madaukin sarki ya sa suna ta amilatun nasiba wallahi aikin gari kawai suke ta yi jama'ar annabi dole ne a zauna a tace aqidin al'umma annabi Sau da annabawa an kaje ka bibiye su kaɗinsu sun yi magana ne akan tauhidi ba wanda ya fara da'awa ya faɗi wani abu in ba tauhidi ba to ku dole ne a ba tauhidi kulawa ba ɗan ƙarami ba Allah madaukin sarki shiryar dum Mala ya ce kana ashraful ulumi alal itlaq ilmomi gaba ɗaya wanda suka fi kaka? malam ya ce ilmin tauhidi shine ilimin tauhidi a san Allah wa an fa'uha ala ahkami af'alil abid kuma malam ya ce mafi amfanuwa akan hukunce-hukunce na ayyukan bayi yanzu wani zai ce akwai a mutane tsarki akwai a mutane sallah akwai a mutane kaza amma kun zo kullum kuna ta wa'azi na raba kan mutane kuna ta kaga wannan bai ma san abin da yake yi ba in ka shekarar ɗari kana sallah mun gano wannan da kyau ko ka kwashe rayuwanka kaf sallah kake yi idan ba ka da tauhidi kana mutuwa wuta za a kai ka domin ai baka rayu ba ɓanna kawai ka yi a duniya shi sa malam muhammad ɗan abdulwahab da ya rubuta littafin shi kitabu tauhidi sai ce haƙƙun lahi alal ibad tauhidi shine haƙƙin Allah akan bayi to idan ka kiyaye haƙƙin Allah to shikenan mutum bai da matsala wallahi ba zai taba samun matsala a duniya ba amma sai ka ji malamai sun ce ha ah, a zo a karantar da mutane harkan da za su daina ƙarya su daina saba alƙawari su daina kaza su daina kaza har abada ba za su daina wannan bacin da ba su san tauhidi ba idan ko karantar da su tauhidi to su zai gyaru domin sun san wane ne ya hana wancan abin kuna fahimtar wannan da kyau masu a jama'a ga da aure ya lalace ana ta yawaita saki ko kun zo kuna ta wa'azin raba kai wai tauhidi ne wa'azin raba kai kuma akwai bambanci mai girma tsakanin malaman da suka ɗauki tauhidi suna karantawa da kuma karantarwa da tsakanin waɗanda su kuma ba haka suke ba duk mutumin da yake karantar da tauhidi kuma ya tsaya ana aiki da abin da karanta ku to daga ran da ya zo yana karantar da wasu ayoyi da hadithai da suke magana a kan wasu aikace-aikace na sallah ne ko azumi ku da sauran mu'amaloli ne da kullum za ga ya tsaya ce sai an yi aiki da shi sau dama ya saba da an an karanta nasoshin tauhidi a sa su a cikin aiki to waɗannan sai ga ba wani abu ne ma ai aiki da su kawai shi sa sai ka je ka ga masallaci ana karanta misali sifatu salatin nabi amma tun daga malamin da ke karantarwa ko da shi ne limamin wajen har sauran mamu da ɗaliban wajen kaf za ka same su ba su iya sallah ba saboda karatun kawai ake ba aiki da shi kuna gano wannan da kyau to abin da ya haifar masu da wannan illar shine ba su ba Allah haƙƙin shi ba shine ba karantar da al'umma tauhidi an kudurce tauhidin an kori shirka an rungumi sunna an kori bid'a duk ba ai wannan ba shike haifar da waɗannan bala'o'in kuna fahimtar wannan da kyau ko yasa jama'a at-tauhid awwalan ya du'atul islam tauhidi ne a ajin farko da za a fara karantar da mutane shi sa kuke ganin mafi aksarin karatukan da muke yi ya fi karkatuwa ne zuwa ga harkar tauhidi da aƙida in aka ce tauhidi shine haƙoƙin Allah zalla in aka ce aƙida shine magana akan haƙƙin Allah da kuma wasu aƙidu da suka shigo na banza da suke koran tauhidin da Allah madaukin sarki ya aiko annabawa su jaddada to wannan sai a ce aƙida in aka ce tauhidi sai a ce tauhidin rububiyya uluhiyya al'asma wasu sifa tauhidin ittiba da dai sauransu amma aqida sai ce zai da rafida aqidan mu'tazila aqidan khawarij aqida na kadariya murji'a jabariya jahamiya mu'attila kun gano wannan ke ku da duk waɗannan takadaran da wasu su wannan sai a ce aqida kenan to duk wanda ya tsaya ya karantar da wannan ko to za ga da shi da ɗaliban nan sun zauna lafiya kuma Allah madaukin sarki zai sa hannu cikin abin da suke baki da amma ba tsaya mu haƙƙin Allah ba jama'a an zo ana ta koya mutane ƙira'a zalla amma kuma gaba ɗayansu mushrikai ne an zo an ce zo sai kin haddace alkur'ani kin zauna kin haddace amma kuma ba tana zuwa wajen ɗan bodi tana zuwa wajen ɗan duba amma an ka taɓa ta karatu a bakinta rau kamar kaset Ta wannan mai amfani wannan karatun a raba karatun can na alkur'ani biyu a karantar da ita alkur'ani da sunna a rabi rabi kuma a karantar da ita sai kaga karatun ya fi armashi saboda an karantar da tauhidi shi sa ibnu mas'udin a wani hadisi yake cewa ya al'amarinku zai kasance idan aka waye gari al'umma sun ɗauki bid'a sun mai sheta a matsayin sunna har ma da za ka yi watsi da bid'a sai ka zama abin zargi a cikin al'umma cewa kabar sunna sai almajirai suka ce ala ta malam yaushe wannan ɗanyen aiki zai faru sai ce lokacin da makarantar alkur'anin ku za su yawa masu fahimtar addini kuma za su yi kaɗan lokacin da sarakuna za su yawa lokacin da za a zo ana aikin lahira don neman duniya da shi ya ce wannan lokacin ya zo bala'i ya faru yanzu wannan hadisi ya tabbata ko bai tabbata ba duk inda ka za kuɗa ka kai ka komo yaro namiji da mace ƙarami da babba kowa iya katin ƙur'ani amma tsaban fahimtar saƙon da alƙur'anin da hadithin suke ɗauke da shi ‘yan kaɗan suka sani a yanzu haka sarakuna sun yawa duk wanda ya samu 'yan kudin shi sai a kira sai a liƙa mai sarauta ko shi ya je nema da kan shi da ko sarauta sai wanda ya gada amma yanzu in kana da wani babba a sama ko sarautan gari ne kana iya samu don abin ta zama na kuɗi ne wa ka sani wannan sarauta ya yi yawa sannan kuma aikin lahira da ake don Allah maɗaukin sarki ya ɗauki bawa ya girmama shi yanzu an koma neman duniya yake da shi limanci ana nema don a san mutum don ya samu ɗaukaka ladanci haka karantarwa a masarwa a wajen kaza mun gano wannan ke kawai ya koma harka ne na business in ka ji malamai sun rikici da rikici tsakaninsu wallahi tallahi ba maganar karatu ba ne idan an san karatun ne kawai za a yi shi a bushe ba wani abu wallahi neman kuɗi ɗaya zai tafi amma ana zargi a ƙarƙashin wannan karatun akwai wasu daloli da suke durowa to shine sai kaji ana ta rikici da za a janye dalar Allah za su koma su haɗu to kun ga abin da ke haifar da wannan shine nisantan karantar da tauhidi kuma me ke sa a nisanci karantar da tauhidi shine duk mutumin da ya tsaya ya ce zai karantar da tauhidi sai a ce ya kama sana'an bakin jini sau da yau zai zo ya ce kaza ba kyau kaza da kyau suwa na musulmi suwa na kafirai suwa na mushrikai suwa na yan bid'a duk wanda yake da wancan aƙidan ya ji an sa mai ƙugiya an ratayo shi to kun kulla gaba ko ka kira sunan shi ko baka kira sunan shi ba ka yi kwatance ko baka yi kwatance ba shi mai gaza aljihu baya jimaran as ɗauka yake yi da shi ake yi ya hasabu na kulla sai hatin alaihim humul adu hum. qatalahumullah anna yi ufakun kullun su a haka suke ina jama'a tauhidi dole a karantar da tauhidi kuma a bashi karfi 100 bisa 100 tauhidi ne kawai kana karantar da shi tun mutumin da bai da tauhidi na kware ko dai ya tuba ya bari ko ya bar wajen wallahi ba zai iya zama ba amma ka sa karantar da larabci kiristan unguwanku ma zai zo saboda larabci bai canza komi shi sa 'yan bid'a ma nan suka je suka yi tarkizi saboda babu wanda yake taba cewa abin da suke ba daidai ba ne za zo cewa na Allah ne za a ce na ma kaza ne duk wannan ba komi don ka koyi larabci ka koyi addini ne inda larabci addini ne da su Abu lahabu manyan shehunnai ne domin su a larabcin masu shawa ne har aka kashe su larabcin suke yi shi sa Uthaymin ya ce ba a sa malaman arabiya daga cikin malaman addini ba sa ciki kwata-kwata in ka ji an ɗauko malamin addini malamin ƙur'ani ne malamin hadisi ne malamin fikihu ne malamin tauhidi ne wannan su ne malaman addini asali ko malaman addini a cikinsu su ne malaman tafsiri da malaman hadisi kun gano wannan da kyau ku waɗannan su ne kaɗai malamai shi sa in kana son kai malanta to ka koyi alkur'ani da hadisi ka kware sai ka nemi mukarraban da ke taimaka ma alkur'anin ya tsaya kun ko ba haka ba ko za ka yi ta'amilatin nasi ba sai ka yi nisa ka ɓata ma kanka lokaci sai ka farga lokacin kuma ka yi fargan jaji Allah ya kiyaye to shine sai malam yake cewa mafi amfani wala sabila ilakti ba su hazaini annuraini to ba ka da hanyar da za ka bi ka ɗarsashi waɗannan haskakan darajoji guda biyu ilimi mai amfani aiki na ƙwarai wanda kuma ilimin mai amfani babu kaman ilimin tauhidi aikin da zai tsiratar da kai babu kaman ka ƙudurce tauhidi ƙuduri kyakkyawa kun gane abin da wala yake faɗi ko? to ba za ka samu wannan haske ba wa talaqi hadal ilmaini sannan kuma ka rungumi ka kwaɗi wannan ilmomi guda biyu illa min mushakkati man kamatil adillatu qati'a ala ismatihi dole ne sai ka je ka haskaku da fitillan wanda dalilai suka tabbata kai tsaye akan cewa shi ma'asumi ne kun gano wannan da kyau ku wai a waye gari a ce kullun hadisi za ta karantarwa wannan ma na daga cin aqidin yan bid'a aqida ne na yan bida'a jama'a kullun sai an karanta hadisin manzon Allah kuna fahimtar wannan da kyau ku saboda da garan da kuka nisanci hadisi daga ranar bala'i ya zo muku aiki na ƙwarai ilimi ne amfani tauhidin da za a shiga aljanna da shi a zauna lafiya a duniya allahi a hasken annabtan manzon Allah yake samun shi al'ilmu ma kana fihi haddasa haddasana ilimi shi ne ka kaji ana cewa haddasa na rasulullah amma za ka? duk un abin da ba haka ba zai ce fa wasu fi ni? al'ilmu ma kana fihi haddasa haddasana shi ne ma ce ba ka da hanyar da za ka samu waɗannan ilmomi da darajoji illa min mushakkati sai ka je ka haskaku da fitillan da mun gano wannan kyau ko eh illa min mushakkati man qamatil adillatu qati'a wanda dalilai suka tsaye kai tsaye ala ismatihi a bisa cewa shi ma'asumi ne akwai wanda yake ma'asumi in ba manzon Allah ba yasa kar wanda ya dauke kai kai ya hada ka da karatun wani abu ba hadisi ba ya batar da kai kowaye ina ga muku kowaye imam malik bai samu darajar da ya samu ba sai ta hanyar me al-imam shafi'i fa ahmad dan hanbal fa abu hanifa fa sal imam al-bukhari fa su muslim fa su abu dauda su nasa'i su ibnu maja su baihaqi su darimi su dara kutni su ibnu mansur dukkan malaman nan kaf su Muhammad Nasir Dinal Albani wai da me suka samu daukaka ne ba da san manzon Allah bane kuna kuna bata ma kanku lokaci akan abin da wallahi ba shine hanyar ba malaman nan sun faɗi wannan maganar sama da shekara 600 da ya gabata kuma su kansu Ibn Taymiyyah ɗaukakan da suka samu sun samu ɗaukaka ne akan me hadisai ne da suka tsaya ma a bangaren tauhidi ba ka da wani malami da ya fice a yanzu ya tsake nuna shi ake maganar shi a fagen ilimi wanda za ka same shi ba a kan tohidi na ƙware yake ba in kuma akwai ya sunan shi jama'a mun gano wannan da ke ku duk ɗaukakan da malaman nan namu suka samu na ƙasan nan ka je ka bincika hadisan manzo Allah suke karantarwa ka je ka bincika ɗan abin da ba a rasa ba na wasu ilmomin za ga ba su kai lokacin da suka ware ma hadisai ba Allah shiryar da mu wa sarrahatil kutubu samawiyyatu bi wujubi ta'atihi wa mutaba'atihi malai ce sannan littattafan sama ba Kur'ani kaɗai ba tun daga taura da linjila sai da suka bayani ƙarara akan cewa shi kaɗai ne yi mai biyayya da yi mai ɗa'a da bai shi yake wajibi duk wanda ka ƙibi a duniyan nan ba kai laifi ba amma in ka ƙibin manzan Allah nan kai laifi yau da za a yi watsi da hadisan annaba a daina karatu da karanta su kaf to an haɗa cikin laifi to duk wanda ke son ɗaukaka ya kama hadisan manzon Allah kuma musamman hadisan da suke magana a kan tauhidi wa huwa sadiqul masduq manzon Allah mai gaskiya ne abin a gazgata shi alladhi la yantiqu anil hawa wanda bai magana a bisa son zuciya in huwa illa wahayun yuha shi annabi duk abin da yake bi wahayi ne daga Allah walamma kana talaqqi anhu sallallahu alaihi wa ala alana wa aini to koyan karatu daga annabi ya shafi ɗayan ɓangare biyu ne ka ji hadithi ka ji karatu ka ji ilimi ka ji shirya daga annabi to lallai ta ɗayan hanya biyu ake samun wannan Malu ya ce, Nau'un sitatin akwai nau'in da suka samu wannan ilimi ta hanyar wasita, akwai wasu da suka shiga tsakaninsa da annabin. Wa nau'un bigairi wasita, akwai nau'in da kuma ba ta hanyar wasita ba. Wakalar talaki bila wasita, koyan karatu da jin ilimi da koyan tauhidi da aiki da ilimin kaf waɗanda suka yi ba tare da bin wani wasiɗa ba ba tsani ba makata ba wani a tsakaninsu hadda ashabihi alladhina hazu qasabatis as-sabbaq sabon manzon Allah su ne suka dace da wannan darajar domin su ne suka ciri tuta na sun riga kowa shiga musulunci kuma su ne aminan manzon Allah to su ne waɗanda suka tsere suke rige suka zama su suka koyo hadisin da karatun da ilimin da shiryan da komi daga manzon Allah bila wasita ba kowa tsakaninsu daga su sai shi sahabi ne kadai ya isa ya ce na ji annabi ya ce na ga annabi ya yi annabi ya ce min na ce ma annabi duk wanda ba sahabi bai gaya maka wannan maganan ƙarya yake kowaye jama'a mun gano wannan da kyau ai ko ba komi su sahabbai sun riga sun gama zai ce zahabtu ana wa rasulullah dakhaltu ana wa kharajtu ana wa rasulullah kallamani rasulullahi wa kallamtuhu wa qultu lahu kaza wa kaza in ba sahabi ba duk wanda ya baka wannan labari ka ce wannan kazzabi ne ina fatan mun gano wannan da kyau kowaye kuna fahimtar wannan da kyau ko sabon manzan Allah sun ɗar masa'a ba a cin musu ba ba na biyan dika ashhadu da Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa tubi ilaik assalamu alaikum